kuma wannan gaskiya tasirin addu'ar da jama'a musulmi ke yi cewa Allah ya dora shi akan abin da an maslaha ga musulunci da musulmi domin idin nan ne ba ko dole ba ne sannan mustahabbi ne a yi shi masallacin idi kamar yadda malaman fikihu suka faɗa a cikin fikihun maliki mutasar na cikin manya-manyan littafai na ƙarshe da fikihun malikiya ya ce wani duba iƙa uhabil musalla an so a abkar da sallar idi an so ba wai dole ba a yi ta masallacin idi ko shi ya toge ban da wuri uku ban da makka saboda ka'aba alharmar ka'aba yi ne ka'aba ya shi bisa gashi da gashi ban da mutanen da ba su da masallacin idi sai su yi masallacinsu na jama'a. ban da waɗanda kuma suna da idan amma akwai tsoro don wani uzuri suna iya su yi su masallaci alhamdulillah mai alhar su kuma sun ya yi sanarwa cewa kowa ya tsaya shi ya tai mutane su yi idin su masallatayen su na juma'a kuma wannan ya yi daidai allah ka ba mu ikon yi mai da'a boye da bayane kuma ya ba musulmi fahimtar gano cewa wannan don mazlahar kansu domin yanzu aka ce akwai zakuka suna nan bayan idi kwanci ba mai zuwa yan an ce akwai abokan gaba ko yan fashi ba mai zuwa ko yan bindiga daɗi sai an taru su an koma mutane ana tsoron haka ana zuwa yi idi ma mutum ko shi ɗaya shi na hadinai hadinai fatahul jawab shafi na 95 abinda ya ce man arada an yi salliya ha wahadahu fal yusalliha ala sifatiha wanda ka son shi a bitar shi ɗai ma cikin gida ne yana iya idi ne amma bisa gaba da an ka sifanta da wurin nan bakwai da raka a farko shidda ga ta biyu har ta tsarwa to in kana yi abin ka kai ɗaya gida to ina ga an ce ma ku zo masallacin shi ya kuri alhamdulillah Allah ya karbi ba da babban yanzu abin da ya rage mafi karfi zakatul fitr gobe za mu dan kyafto ta in Allah ya so ko da dai ba da yawa ba alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi